a shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA nisan kiwo ya yi domin kuwa sai da ya je ƙasar Sin da muka zanta da wata matashiya 'yar arewacin Najeriya wacce aikin jarida ya kai ta har can ƙasar Sin. ko ya aka yi ta tsinci kanta a can da ma irin ƙalubalen da take fuskanta? Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Sunana Fa'iza Mustapha 'yar asalin jihar Borno daga arewa maso gabashin Najeriya. Na yi karatu daga primary zuwa secondary har university a nan birnin Maiduguri. Daga bisani na tafi bautar ƙasa a Sokoto na kuma koma Kaduna a nan na ƙari. to daga nan kaduna na fara uh, aikin jarida kuma in ce dama ina da burin aikin jarida to amma da na nemi gurbin karanta wannan fanni a jami'a sai ban samu ba sai aka bani uh, fannin turanci ingilishi so english na karanta a Unimed. To na fara dai dan gwada basira ta kan aikin jarida ne lokacin da nake orientation camp a Sokoto akwai inda ake watsa labarai ana cewa OBS Orientation Broadcasting uh, Service. A nan na fara muna dan rubuta labarai da turanci muna uh, uh, casting da safe za a je fareti. to daga nan da na koma kaduna sai ina neman inda zan yi bautar ƙasa aikin bautar ƙasa sai na ga gidan radio freedom eh, kika fara aiki a gidan radio freedom ya aka yi wani irin gwagwarmaya aka fuskanta har aka tsinci kai a ƙasar sin ake aiki a sin da na fara aiki a kaduna kasancewa ta ba bahaushiya ba kuma da english ɗin da na karanta na ɗan fuskanci matsaloli Eh, la'akari da cewa gidan rediyon freedom yawanci shirye-shiryensu da hausa sun fi yin shirye-shirye da hausa to na dan fara ne dama da dan wani shiri na masu bautar ƙasa da ake da turanci daga bisani sai aka zo aka ce zan fara fassara saboda dama muna dan fassaran wasu 'yan labarai haka na shirye-shirye da ake yi to da aka ce zan fara fassara to nan fa gizo ke saƙa saboda ina jin um, ban iya hausar da za a ce zan yi fasarar labarai ba amma dai a haka a haka kaman a ce a labari ɗaya zan yi tambaya ya fi a kirga to kuma daɗinta ba su gajiya da bani ansa komi na tambaya zan samu wanda zai bani ansa to a haka a haka tun ana yawan tambayan nan tun ana yawan tambayan nan har aka zo aka rage duk da cewa ba wai zan bugi kirji in ce yanzu na daina tambaya ba a'a har yanzu ina cikin tambayan amma ba kamar da ba to daga fassara dama an ka fassara labarai sai ka je ka karanta to da haka na fara a kaduna na shekara ɗaya daga nan saboda wasu dalilai sai na yi canjin wurin aiki na koma freedom amma a kano to a nan ma dai na so in ƙi yin hausar amma kuma sai aka ce ai a kaduna ma na nagi amma ina yi a ma sai na yi to haka dai ana fassara ana fassara nan ana karanta labarai sannan kuma a nan kaduna a nan kano na koyi zuwa ɗaukar rahoto tunda a kaduna gaskiya ban iya ɗaukar rahoto ba kuma gashi ba fannin aikin jarida na karanta ba to a nan dai gaskiya na koyi yawancin ayyukan to daga nan ne kuma sai na nemi aiki a nan Uh, China Radio International na kasar Sin wato CRI. a shekarar bara. Wani irin kalubale kike fuskanta a can? Gaskiya kuma yadda na zo na ɗauki yadda na ɗauka zan ga ƙasar Sin ba haka yake ba. Saboda ni na saba komi a gida yi min ake komi ban iya ba zan ce wai na iya abu da kaina ba kasancewa ta mace kuma na fito daga arewacin Najeriya. Eh, baka da wannan yancin kanka da komai kawai za ka yi gaban kanka ne kai to matsalar dai da na dan fara fuskanta a nan kenan na wannan na taho ni kadai eh, zan zauna ni kadai babu mai ce mini a'a babu mai ce mini yi to amma kuma yanzu dai gaskiya na warware duk da cewa babbar matsala dai a nan ita ce rashin iya harshen su saboda su ba ko ina ba ba kowa bane iya turanci sai sinanci suka iya ni ko ban iya sinanci ba to ko kasuwa ka je kamin ka samu ko shago ne ba ma kasuwa ba kamin ka samu wanda ya iya turanci sai ka sha wahala to haka dai akwai abokan aiki mukan fita da su ko kuma idan ka fita ka ka kira abokin aikin ka ba ne ya musu magana ina ganin dai wannan shine kalubalen da na fuskanta dan abinci gaskiya ta fannin abinci da zamantakewa ban samu matsala ba saboda ni ina dama nakan gwada duk wani abin da ban iya ba nakan so in gwada to abincin su gaskiya eh, tun daga farkon fari ban samu matsala da shi ba ina ci ina zuwa aiki na da yake ma Um, wurin aikin babu nisa da gida ɗan tafiyan da bai kai minti goma ba minti bakwai daga gida ya kai ni har kan kujerata a wajen aiki to gaskiya bana ma samun matsalar mu'amala da mutane sai in na fita amma kuma yanzu ina iya fita ni kadai na fara gane kan gari um, muna da manhaja wanda ke fassara sinanci zuwa turanci ko turanci zuwa sinanci da inda aka samu matsala kawai sai ka rubuta da turanci ya fassara zuwa sinanci in ka nuna ambasi ne zai gane ya maka bayani ta fannin aiki kuma gaskiya babu wani ba zan ce akwai wani gagarumin kalubale ba duba da cewa duk wanda ya san radio freedom idan dai ka san freedom ka san kai aiki a wurin ka san cewa ba wuri ba ne da za ka je kawai ka fito ka koyi abu ba sai dai idan ba ka son ka koya aiki a wurin yana horar da mutum sosai to da na zo nan gaskiya ban samu matsala ba sosai gaskiya amma dai ana nan dai ana ta buga fassara ana labarai har yanzu. To madalla malama fa'iza baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.